muwatta imam malik rahimahullahu ta'ala in ana biyo da karatun dai muna cikin kitabul hajji wanda shine na 20 a cikin kitabul hajji insha Allah yau zamu tashi babi na 77 babi na 77 yana cewa babu fidyati man asaba shay'an min al-jaradi wa huwa muhrimun to babu ma ya fa'alu man nasiya min nusukihi shay'a بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني السختياني عن سعيد بن خبي السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما قال قال أيوب لا أدري قال ترك أو نسي بابنا إن ترى ما لينا تيا باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا meye wanda yammance daga cikin ayyukan haji yammance da wani abu min nusukihi nusuk nan aikin haji za ka fassara duk cikin ayyukan haji ana ce mai nusuku ko a ce manasik jam'i kenan to idan kammanta wani abu daga ciki malam ya ce man nasiya min nusukihi malamai sun karkasa ayyukan haji kamar da ba aji ba ko wace ibada akwai abin da aka ce mu arkanu ko ka ce musu furudu waɗanda wajibai na idan suka ɓaci ga ibada ta ɓaci to ko hajji na da waɗannan guda hudu guda hudu a ce ihrami a ce dawaful ifada a ce as-sa'i bayna safa wal marwati sannan a ce me sannan a ce tsayuwa arfa kufu arfa waɗannan hudun idan baka same su ba kuma har lokacin yanzu ya wuce haji ya lalace musan da wannan sannan akwai waɗanda ba su taka karya suka karya ba babu wani abu mai game da su illa wasu 'yan abubuwa na ɗaiɗaiku waɗanda idan kira ka basu ba su kai a ce wani abu ba kamar ka kwana muzdalifa ka samu kwana amma baka bari gari ya waye ba kila can wajen karfe uku ko karfe hudu bayan wata yayo shara ka tashi ka tafi ka to wannan ba a ce ya wani abu dan awar da ka dan rage ba kai ba amma a kula a muzdalifa aka ce ba arfa ba ko kuma mi ko kuma ka je can mu'mina ran takwas ga wata can tsakiyar dare zuwa ƙarshen dare ka tashi baka bari kai sallar subahin baka tafi ka wannan ana ganin mustahabbatu na da kammalawa a kula ba rashin kwanan duka ba ba rashin tsayin duka ba i da shi yan awoyi wannan mustahabbi na to sannan akwai da aka ce ma wajibat wajibatu suna aka magana a anan suka in ka bar wani abu daga cikin wajibat a kula akwai bambancin arkanu da wajibat wajibatu sunnoni ne amma masu ƙarfi kwarai da gaske kamar irin ni kamar irin eh, kwanan muzdalifa amma ga malikiya sunna ce mai ƙarfi wanda ba malikiya ba wasu sun sahai cikin arkanu ma kwanan muzdalifa dududu sannan yinin mina takwas ga wata sun sahai cikin wajibat da dai sauran wasu abubuwa da mun sha faɗin su to suna malan ka magana ya yace babu ma ya fa'alu man nasiya min nusukihi shay'an nusukihi shay'an shay'an din nan ai min alwajibati kula kenan حدثني yahya an malikin an ayyuba ibn amita ibn abi tamimata sunansa kaisana shi ayyuba babansa abu tamima abu tamima kaga kunya ce to suna ne kaisan as-sakhtiyani ko as-sakhtiyani an sa'id ibn jubair daga sa'id ibn jubair radiyallahu an eh, rahimahullahu ta'ala an ata'i an abdullah ibn abbas daga abdullah ibn abbas radiyallahu an qal shi abdullahi bin abbas ka bada fatawa ko ka da wannan magana yace man nasiya min nusukihi shay'a wanda yammance wani abu daga cikin nusuk nashi yammanta daga cikin ayyukan hajji ne yammanta da wani abu aw tarakahu ko yabbashi ko yammanta ko yabbashi falyuhriq dama ya zubar da jini ma'ana sai yayi hadaya eh ɗaya daga cikin waɗanda aka ce mu wajibatu baka samu kwana muzalifa ba baka samu zuwa mina ba ka wuce da iran mina baka ran takwas ga wata baka baka zauna baka tsaya ba ka wuce zuwa arfa kai kaza kabbar kaza to fal yuhrif dama ka zo a arfa arfa ma batta kamo rana ta faɗi kuma kan baka dawo ba lokaci ya wuce fal yuhrif dama ka zo wajen miƙati can shigowa ka wuce inda an ka haddade ma zulhulaifa mutanen madina ko jehofa mutanen sham da mutanen maghrib ko ya lamlam ko zati irki ko karnul manazil ka wuce wurin ba tare da kuma ka koma ka gyaro ba fali hurik dama duk wanda ya bar wani abu daga cikin wajibatu sai ya bada ni sai ya bada hadaya yace ni kala ayyuba ayyuba yace to haka ni ji hadisin sai dai ina dan baba la adari na manta ban sani ba kala cewa yi taraka aw nasiya can asalin karatu cewa man nasiya min nusukihi shay'an aw tarakahu shi yasa kawo su yace guda ne ya faɗi man nasiya min nusukihi shay'an yace ko man taraka min nusukihi shay'an shin har da mantuwa inda mantuwa na ba a kama ka ko ko sai ka ba abin da gangan na mance wanne ne Abdullahi ibn Abbas ya faɗa mawa ya faɗa masa Sa'id ibn Jubair wanne ne Sa'id ibn Jubair ya faɗa ni ni na manta nasiya ce ko ko taraka ya ce mu fahimci wannan za mu zo ga wannan gabar game da ni game da hukuncin barin abu da mantuwa ko da gangan cikin ayyukan haji gaba kaɗan malam zai ambata mana wani abu mai kama da haka kala malikun qala malikun ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة وما كان من ذلك نسكا فلا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك cikin abubuwan da aka yankewa na ayo na dabbobi wajen aikin hadi a su uku na akwai abin da aka ce ma hadayi hadaya gida biyu ta akwai wanda kabban wani abu daga cikin wajibai din ana ce masa hadayi sannan akwai abin da ka gama ka kare lahiya lau babu matsala ana ce masa hadayu kaman ni kamar idan kai kirani aljam'u bainal umrati wal hajji ka gama shi lafiya lau kuma kai kore laihi ba hada su tare da kai kuma ka gama lahiya lau sai kai hadayu ana ce wannan hadaya hadayu shukurani ta gode ma Allah shukurani hakan in kai tamattu'i ka gama umra sai da ka gama ka dan huta ka cire kayanka na aikin ihrami ka dan zauna cikin kayan gida takwas ga wata yayi ka koma ɗaukar ihrami na aikin haji ka fita mina ka gama lahiya lau Allah ya sa ka gama lahiyar sai ka yi hadaya wannan hadaya ana ce mata shukura shukurani ita ma ta gode ma Allah ta ba ta laihita ba ba tamattu'i da ba ba kirani laihina ba Allah ce faman tamatta'a bil umrat bil umrati ila al hajj famastaysara min al wannan hadaya kenan sannan akwai abin da aka ce ma hadayi jibranin. abu ya kare sai a daura shi ajabur ko ma'ana ka bar wani abu daga cikin abubuwan da mun ka ambata ka ƙetare miƙatin ka ko ka zo baka samu yin dawafil qudumi ba ko dawafil eh, umra ba dawafil qudu za mu ce sannan kuma ka zo baka samu yin eh, kwanan muzdalifa ba dududu baka tsaya ba ko ka zo ran takwas ga wata baka samu zama mina ba kila abin ya mace ma ko da ka ahama dare yayi ko ko ana batun tara ga wata sai ka wuce di arfa ko ko ka zo arfa ran karhe biyar ko karhe biyar da rabi tun kamar ran ta faɗi ka ruga da gudu zuwa muzdalifa don ka samu wuri da sauransu to duk irin wannan in ka bai ka bai gibi to ciki gibin nan ba za kai sai kai hadaya sai a ce masa hadaya juburani to in dai hadaya ta waɗannan ko ta laifi ko ta godiya sai a ce mata hadaya ko muddin an kai idilakin an ka sa mata suna hadaya to tana da wata sifa ba a hadaya duk duniya sai makka kila fahimta duk duniya babu wani wuri inda aka cewa hadaya sai makka saboda haka da ta zama hadaya ina ya kamata a yake ta sai makka hadayan baligal ka'abati haka Allah ya ce to amma idan ka gama idan bai da alaka da hadaya nusuku na za kai haka ɗaya za ka yanke ka don Allah ka raba nama fi sabilillahi wannan nusuku na sawa'un cikin aikin haji kake ko ba cikin aikin haji ba wannan ana ce masa nusuku to shi nusuku dan Allah ko ina duk inda ka yanke Allah na karba saboda haka ko garin ku ka yanke ko ina ka yanke babu wata matsala mu fahimci wannan sannan ita kuma akwai fidiya ita ko fidiya ba laihi na ɗin, amma ba wani abu kabbari cikin aikin haji ba a wani abun da an ka ce kakkai kai hadaya wani abun da an ka ce yi ba kai ba fidiya wani abun da an ka ce kakkai sai kai to abubuwan da anka ci kakkai sai kai gida biyu suke akwai irin misali yanke akaifa akwai irin aski akwai irin waɗannan mahazura din nan sannan akwai na shi ko kashi na biyu na kashe dabba wata dabba da anka ce ba a kashewa to duka in ka yi sai da fidya din da wancan na kashe dabba wanda za a ce majaza'u saidi shi kuma ba sai makka ba amma sai harami a kula ba sai garin makka ba duk harami gaba ɗaya duk inda ka yanke yayi mu fahimci wannan to shi na malam ce qala malikun ma kana min zalika hadaya duk abin da sunansa hadaya fala yakunu illa bi makka ba yi ne a makka hadayu jibranin da hadayu shukurani amma wa ma kana min zalika nusukan duk wanda sadaka ta kai yanke fa huwa yakunu haythu ahabba sahibun nusuki duk inda shi mai yankan shi mai sun sadaka ya kasance a jitai can zai ba matsala mafahimci wannan babu jami'ul filiyati باب جامع الفدية قال مالك في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة wa وعلى من فعل ذلك الفدية akwai wani kuskure da wasu kai suka tafi aikin haji musamman masu dan hali saboda mi saboda shi jirgin yawo zai shiga ko ko dudu du sati guda ko kwana uku yabba kai ne uzuri gare kuma aikin haji zai yi amma dudu du kwana uku yabba kai ne kan haka yana iya zuwa ran takwas ga wata ko tara ga wata misali ko ko ya zo da cikin yan kwanaki matsatsi kuma bai son ya wahala saboda yi tunda bai san ya wahala sai dai ya ya zabbace kwanakin sai ya ce dama ai in baka zanna a baka zo mai na baran takwas ga wata ni an ka ce kai ba hadaya ba ali safa mai rago guda ko sannan in ka tahi baka kwana muzalifa ba ba hadaya ba wani rago ko baka samu dawafil qudumi ba ko baka yi dawafil qudumi ba shikenan ba shi ma hadaya ali safa mai rago sai kawai duk alili safa mai sai a ce waɗanda lai hukkan ga bai ma yi ba hoyi zai bai yi ba sai ali safa mai rago goma ko rago goma sha biyar ke ne ya ya kuɗi ya baka ya ce a yi mai hadaya guda ɗaya da ya sani wadda dole sai yana na ita ce arfa ita ɗaya ka halarta ran takwas ga wata ran tara ga wata yana cikin hotel ɗine a cikin makka ya tashi yake nan ya ɗo shata da nan sai a aje shi arfa ya zo ya ɗanyi na ya koma dawa ce da ya dawa ta sai ni sai jihon ma ya ce ayi mai ayi mai jiwa ayi mai yanka yanzu ya aski in ya ga dama ya dawa fil ifada jibe ta ya kawai in ta zayi sauran duk yan waɗannan ta ɗin in sun kai goma duk ayi mai su wannan shi a kuskure ibnu jabrin yana cewa duk wanda ya haka falaisa hajjuhu mabarura fauzan ya ce duk wanda ya haka falaisa hajjuhu mabarura bai cikin wannan da manzo sallallahu ya ba wannan garanti man hajja hadha albayta falam yarfut wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu bai ciki bai da wannan alƙawari alhajjul mabaruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna suka ce bai da wannan alƙawari saboda haka ba cewa an kai ba wai abin duniya aka so naka wa za ka ba abin duniya ubangiji ba haka ba kai a tausanka an kai ka samu matsala ka samu kuskure ko ko ka iya kai yin ka ka samu aiwatar da abin sai aka samu matsala baka samu yi ba kana kukan wannan hasara a ce shi shikenan bari ka dan bada fidiya a cikin hanin ka nan ka dan ba bayan Allah talakawa ta nan ma kila Allah shi rahamshe ka shi dan baka wani abu da wanda zaka dan yi buloki din abin da ka rasa shi ma bai daidai da abin da ka rasa ka kawai dai ka dan samu rahama ta ubangiji ne ya zama matsala ranar kiyama duk haka na fa to amma mi amma sai su yi taqdimil fidyati alal mi taqdimil fidyati ala tarkil fi'ili shi na malan ka magana mu saurara mu jiya ala malikun fi man arada an yalbasa shay'an min ath-thiyab wannan na tuwahina yace ga wanda ka sun ya sa wani abu na tuwahi shi to mi an ka cikin aikin haji an ce ba a sa tuwahi ko yace shi wallahi bai iya daurin dan izarin nan da dan mayahin nan shi dai wallahi damuwa ta kai shin wallahi mi mi aka yi an ka sa tuwahin gida aka ce hada yace to shikenan ali su habai rago nawa guda ko eh to wani ya ce guda ko to ce guda din sai shikenan ya bada kuɗin guda sai ya sa kaya ne sai ya biya kuɗin sai ya sa kaya ne malam yace ga wanda ya haka nan allazi la yanbaghi lahu an yalbasa wadanda bai dace ya saba sune kayan gida dokaci wa huwa muhrim bai dace ya sa sun yana cikin ihrami ayu kasuru sha'arahu ko ko ya asi gashin kansa ayo masadiban ko yana sun ya shafa turare to mu an hana shi to an ka shafa turare ni aka bai a ce fidiya in an ka yi aski ni aka bai a ce fidiya in an ka sa wando ko taggo ko riga ni aka bai a ce fidiya rago nawa rago uku ko hudu ko biyar min gairi da mutum babu wata lalura saboda ni wai ni ya sarati mu'onatil fidyati alaihi dun saukin takalihin fidiya dun fidiya shi gare ba komi ta ba kai ka jin a ce wai riyal 100 ko riyal 400 ko riyal 500 kai ka jin su wani abu eh ko mini an ka ce shi ba wani abu na ka ji ba kai ka jin ta wahala saboda li ya sarati mu'onatil fidyati dun saukin takalihi mu'ona dawainiya wahala fidiya ta hai sauki gare kala imam malik ce la yin bagil ahadith bai halatta ga kowa ba an ya fa'ala zalika shi aikata haka wa inna ma urkhisa fihi kawai an yi rangwame na shi waɗannan abubuwa na sanya tuwahi na aski na kaza an yi suna liddarura don lalura ga wanda dole ta kama shi sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ma abdurrahman bin auf ya sa tuwahi dunkakku saboda mi saboda kazuwa ta heto mai sai aka ce kuma in ya sa tuwahin alhariri tana ya mai saukin kazuwa saboda kurarraji sun yi sun dan hakwashe to an an ce an sa alhariri yana maganin ta sannan kuma iska na bugu sai mai ya mai ijaza na isa ina jin makila ma ba kan aikin haji na ba game da alhariri ma kaga uzuri ka kamawa kamar wancan da muka kama karatu shekaran jiya ko wancan satin na cewa kiya kwarkwata ta yi mai yawa ko ba haka ba kaga duk waɗannan darura ta dole amma sun sallar sun tare ce mai abayin tsammanin ciwon ya kai haka ba ko to dun haka an kai amma wai haka ɗai dun kai lahiya lau baka da matsala kawai ka jawo ka ce to ali sawa ma dukkan sai ka koma gidanka lahiya lau a ba haka nan wa ala man fa'ala zalika alfidya to amma duk wanda aikata haka sai ya fidya a kula da karatun wa ala man yaf'alu zalika fidyatun ya hida yaushe a ya ce ali mai ya basuwa an ka lisa ya bai ko an ka canye tun bai lahin ba ko an canye banza bai lahin ba in ya zo ya yi laihin to ga laihin wanda ya yi laihin shi an ka azama wannan saboda a kan wannan akwai fidiya yanzu zai fidiya wannan kuma Allah su ya amsa in ya so ya kyale shi tunda babu garanti tunda ma izgili na yi ko don akwai shiruɗu, nami na karba ibada wannan izgili na mu fahimci wannan saboda haka baka cewa shin wai tsaya shin wai lahin ga an kai shin ya kai kaza na sai ka ce to ka ɗauke lahin ko ka biya lahin bari kai irin magana ga ta izgili ko ba haka ba wani sai ya ce irin sadda ana cikin duhun kai sai ce wani wallahi ina take ka ka san diya ɗaya ta diya ɗaya ta in take ka kuma a tahid miliyan nawa babu wani abu kuma ka bar duniya ga abada kaga wannan izgili na wai shi gane kai ba wani abu na ba da an take kai na cewa shi kenan babu wani abu to wannan izgili na dama duk waɗannan kafaru da ni da ni da ni da ni kan kurakurai suka zowa mutum yayi kuka yayi gaba yayi baya bai san inda zai sa kai ne ba shi na tsoron gamuwa da ubangiji ne to sannan a hito mai da wata hanya wadda kila ya kaɗan samu rahama ubangiji Allah samu gani amma da ganganta lahi to ana tsoron mutum ya zama ya samu matsala ya samu gunyattakawa. cikawa don da ya hito na hito da ubangiji akwai hadari ga abin sosai kware da gaske Allah ya ce a kar ayi abu kaza ka dauki abin kamar izgili to in nayi nawa zan biya ka kamar ka ce ma Allah haka nan kaga akwai hadari cikin al'amarin Allah samu gane wasu ila maliku wasu ila malikun an alfidyati min as-siyam aw as-sadaqati aw an-nusuk asahibuhu bil khiyar fi dhalik wa man nusuk wa kam at-ta'am wa bi ayyi muddin hu wa kam as-siyam وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل قال وأما النسك فشاة وأما الصيام فثلاثة أيام وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا وسئل مالك عن الفدية أنت بإمام مالك جميل فدية من الصيام أو الصدقة أو النسك waɗannan da aka cewa sai shi kaza sai a ce ni a sadaqati an-nusuki haka nasan ayat ce ko mu da ce bai ce kwana kaza ba sadaka sadaqa ce bai ce nau'in sadaka ba ko adadi kaza nusuki ma dabbar da aka ya bai ce tunkiya ko rago ko maraki ko rakumi ba ko ehe yace an tambaye ma game da waɗannan guda uku shin na farko tamboyi adda yawa cikin nan asahibuhu fi asahibuhu bil khiyar fi dalika shin wanda ya wannan laihin da an kace shi waɗanga abubuwa an shi zaɓi na shi wanda ya so cikin su ko ko jera wadda an kai jeri na min siyamin min siyamin sai min siyamin can aya babu alif lam sai in ba iya azumi sannan ai magana sadaka sai in ba iya sadaka sadaka muna nufin ci da miskini sai in bai iya sadaka ci da miskini sannan ai magana nusuku nusuku anan shi kuma kai ka hada da wancan nusuku anan yanke dabba a kula to shin bil khiyarina duk wanda kai yayi dai tambaya ta dai kenan tambaya ta biyu waman nusuku to anan da an ce nusuku mi an nusuku dun nusuku na zuwa aikin haji nusuku yana zuwa ibada ko wace iri nusuku yana iya zuwa yanke dabba to nusuku anan mi aka nufi a fahimci wannan sannan wakam at'am abinci da an kace ehin can da aka ce sadaka abincin kaman nawa kamar mikidarin sa'i ko mudu nawa mutum nawa sannan tambaya ta gaba wa hal yu'akhkharu shay'an wa hal yu'akhkhiru shay'an min zalika eh ko na tsallake wa bi ayi muddin hu shi sadakar da anka ce a bada mudu mudun wani gari akan wanda shi na ina sannan wa kanis siyam azumin da anka ce kwana nawa kam nawa sannan wa hal yu'akhiru shay'an fi zalika min zalika an samu a jinkirta wani abu ga lokaci ne can da can maka ya kama ka kila baka samu yin dama sai ka taho gida ka yi am yaf'aluhu fi fawrihi dalika ko zai wannan abun cikin gaggawa sanda ya samu yanzu yanzu aka sun ayi waɗanga tambayoyi na aka jera malam qala malikun sai maliki ya bada amsa yace dai na farko dai kullu shay'in fi kitabillahi fil kafarati kaza aw kaza fa sahibuhu mukhayyarun fi zalika duk kafarar da kaji cikin qur'ani an kai saho an ka ce kaza da kaza da kaza jera su an kai kaji ana sa au au au au to shi wanda an ka ce yayi an ba shi zaɓi duk wanda ya fara duk wanda ya je na iya sai yayi a kula in dai an ka sa au au au au ba a yi ba ba a sa wata wani abu ba to mukhayyirun fi zalika wannan sarahatan lalle ya fi karfin hujja amma idan an kai wani uslubi wanda ba haka ba kamar uslubin da ya zo ga zihari والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة min qabli an yatamassa zalikum tu'azuna bihi wallahu ma ta'maluna khabir ko sannan sai ce faman lam yajid kaji faman lam yajid ba ce fa fataharu raqabatin ba aw siyami aw kaza'a faman lam yajid akula wanda bai samu raqaba ba to fa siyamu shaharaini mutatabi'aini eh min qabli an yatamassa sanace wa man lam yastati shi ku azumin an gane wannan wa man lam yastati fa nan ka ce mi fa it'amu sittina miskina to anan kan fassarat to ta haɗe kowa dole tartibi wajibun wannan ibnu hazmin ya yi kokari ya kaka hujjoji kuma a wannan gabar hujja ce ta haƙarhi don mi don inda ba don tartibi ba da ba bukata a ce faman lam yajid a ce sai in baka samu ba da ce da aka fata hauraka bacin au siyamu shahararri mutatabi'aini au idaru 60 miskina to shi at takhayyuli amma an ka ce fa man lam wa man lam yastati to at tartibu wajibun mu kula da wannan amma in haka shi ala tartibi bi au au au au fa anta mukhayyarun mu fahimci wannan sosai sannan ayu shay'in yati ayu shay'in ahabbu an yaf'ala dhalika fa'ala wantan muka magana wanda an ka jiro ko kaza ko kaza ko duk wanda ka gada maka aikata sai ka zabe kai abinka qala imam malik yace wa amman nusuku amma shi abinda aka ce mun nusuku a cikin wagga aya in eh, a wannan aya fa akula fashatu burguma karamar bisa dan nan kasa ya fara ko ehin ba wai wata nusuku ba can wani ibada ko wani abu daban komi komi a fashatu wa amma siyamu amma nan anka ce asiyamu to shi kuma fa talasatu ayyamin kwana uku anka ce su annan wancan amma wancan kwana uku kaga kuma alhamdulillah wannan babu wata matsala saboda du suna da dalilai a wurare da dama mun ka samu karin dan lokaci sai mu hita mu wada malik amma duk waɗannan azumin shi kwana uku ake yi da sauransu da wasu abubuwa duka mun san da wannan ah, na tamattu'i dai shi abba kwana uku ba shi goma na na tamattu'i ko kirani dun ci an ce faman lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum sannan ya koma hada sai ce tilka asharatun to nan ɗaya adda su wuce uku kuma abin da ya sama cewa haka da an kai shi ya ƙara ba da tabbacin cewa in ba a yi gwari-gwari ba uku na kila fahimta an ba uku za a yi amma inda an kai gwari-gwari an ka fayyace ma haka to sai abin abin da an ka fayyace ma kaga da yace fasu ya musallatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'atum inda an batta nan ma ɗauka aka in aikin haji na uku in ku ka samu matsala ka dawo gida an ƙara ma hudu bisa uku sai a ce bakwai ko to kakka aza haka an ka aza can gida can da can aikin haji ya yi wahala shi yasa an ka sassafta ma an ka ce uku amma in ka dawo gida ka huta sannan damuna ta taho ka fara sai a ce mi sai a ce bakwai ko a'a ba haka nan na ba uku uku din can na sannan bisa uku din plus uku din bakwai in ka to gida sai ya ce tilka asharatun ehen to kaga in ba nan ba to azumma mafi yawa an ka ce uku aka cewa a fahimta ehen wannan shine aqallu na kafara babu a aqallu na kafara ta azumi sai da uku babu kafara kwana guda ko kwana biyu ina jin rantsuwa ita a kafara da ta he zama kaɗan cikin kafarori ko ta fi zama kaɗan bisa kafara zihari bisa kafara saduwa da iyali cikin azumi ramadana da rana bisa kafara kisa ko to ta azumi in ta ta fi to ita ma ta rantsuwar ai mun gane wannan salakul eh, in ciyarwa na mutum goma ko mun san da wannan to ala kulli halin mal haka ambata kuma wannan fatawar daidai take wa amma ta'am amma abinci fa yut'imu sittata masakin shi ma ai mun yi shi ba shekaran ji shekaran ji miskini shida na amma li kulli miskinin muddani wani miskine ba da mudu biyu sa'i nawa kenan in eh, muddani eh, rabin sa'i sau shidda sa'i nawa kenan sa'i uku ko ya ashe ba bai da yawa <laughs> an na na kara hade ashe bai da yawa sa'i uku ko eh haka ne sa'i uku miskini shidda ko ko wani miskini mudu biyu rabin sa'i haka sa'i uku mhm. haka sa'i sa'i uku mudu anya wai koyi mun daidai ta yi uku na ga abin ɗan kaɗan kaɗin wanda ya ce a halitta sama so kwana cikin kwana shidda ya ce yana ganin tawa Allah kaɗan ko shi na yawa haka yake da za ku mula khairan da kulli miskinin muddani to wane mudu an ce mai wane mudu cikin tambayar ya ce bil muddin awwali da mudun harko mudun annabi shi an muddun awwal mudun annabi wanzu sallafin dama ya faɗi haka ya ce al muddu muddun madina da shi a ƙaya da awo akwai wani ya dan abin nan da ya faru tsakanin imam malik da imam shafi'i na idan an karasa wata wani baɗi da imam malik yi idan an karasa mudu fa irin mudun annabi daidai wannan sai ce a kira dan madina wanda an mutumin madina balarabe ko balarabe na madina kuma mutawassit din mutum ba wanda ya kere kowa da tsawo ba sannan ba wanda kowa hishi ba matsakaici ya cika hannuwa ne guda biyu ya zuba shi an mudu imamu shafi na da fahimta a ya ni a cewa dan madina ai kowa shi ko imamu na da a sai dan madina kai in ka auna ka dan sakkwato bai ba shi ga malik saboda me yace saboda annabi ce al muddu muddu madina yan madina kai da su aka awo <laughs> yawa amudu na'am aka ce imamu shafi tambayar tana dan tana mai kai sai da ya auna ya kwatanta haka nan kuma ya kira mutane da yawa da suka auna yan madina in yan madina sun ka taru gaba ɗaya mutawassidai in sun kai su ɗari sun ka auna suna zuba zai zai daidai amma in ka samu waɗanda ba su ba a wani gari in wani auna na wani na hin na wani na wani na hin na wani na wani na hin na wani yace lalle akwai wata hikima annabi sallallahu alaihi wasallam almuddu muddul madina shi na in baka gane muddul awwali ba yace muddun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka ce mu da Hausa muddun nabi muddun nabi ko shi na dai qala malikun قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله إن عليه أن يفديه وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا ويصيب صيدا لم يرده فيقتله إن عليه أن يفديه لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء nan akwai wani gumurzu a saurara ƙala malikum wasami'tu ba'd ahli al-'ilm na ji sashin masu ilimi bai faɗai ba ɗaya daga cikin dai malamanmu malaman garinmu ya kule yana cewa idza ramal muhrimu shay'a idan mai aikin haji ko mai ihrami yajjihi wani abu jifa fa asaba shay'an min as-sayd ya kashi wani abu na farauta amma kuma fa lam yuriduhu bai ne kashe shi ba kila a dan wani abu na ya jefa wani abu ya so ya jehi ɗayan biyu kila ya so ya je abin abinda an ka ce ya kashe a hakikari cikin fawasiku hamsu ko minad da fawasik kila maciji ya gani ya tahe buge shi ko da ya shirye shirye kwancin kwana ya mai buhun tsoro sai wata yar dabba ta biya wadda ba ta cikin waɗanda aka kashewa sai barandamin ko abin ya same ta ko ko dai wani abu ko ko a'a mota yaka ka tuki bai sani ba bai ko abin ga yana cikin tahiya sai kawai abu ya faɗo mai fit ya gifta mai ya taka birki ya yi ya ina sai ije shi ko ko daidai daga cikin wasu abu bai dai niyya ba ko jiwa ya yi ko wani abu ya faru bai niyya ba sai kashe wannan abin akula kenan kisa da kuskure akula ba na mutum ba na dabba na farauta faka wuce sai kashe shi ni affatawa wajen malik ko ko wajen malamin da ya ce wanda imam malik ce gare ya je wani ya ce. fatawashi inna alaihi an yafdiyahu sai ya fidiya sai ya fidiya sai ya biya shi ko a rike min wannan wa kadhalika alhalal haka nan wanda an waje bai fara aikin haji ba sannan ko ba cikin hurumi yake ba halalu yake an gane a ƙetarin harami yake yarmi fil harami ya jiwa cikin harami yadda ya cikin harami shay'an wani abu fa yusibu dan sai kashe wannan farautar shi ma lam duhu ba da gangan ba bai nuhi ba shi ko ta yana ta yana wasu abubuwa ne waje inda Allah halatta mai abubuwa ne ya kai kila makami ne ya kucce mai ko wani abu ya halba amma dai cikin rashin sa'a sai ya kashe wani abu cikin hurumi kila tsuntsu ya gani ko da ya tadda ka ya halbai ashe bai kwatanta ba ya azaga dadin Allah na amma da ya halbai yana halbi ne sai ga wannan abin yayi suli ko da ya faɗo faɗo cikin da'irar da anka ce harami a kenan daidai sadda ya halbi wannan daidai cikin harami yake amma shi yana cikin hillu ko ko ku a'a bai ma ni ya kashe shi ba kuskure na wani abu ya kucce mai halbi ko wani abu ya kucce mai kashe shi kuma cikin harami har yanzu dai wannan ba Allah ya ce inna alaihi an yafdiyahu an gane wannan to ga magana wata ƙara kawo rigimat لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء da da gangan da kuskure duk gudana a nan to wannan imam malik duk da bai danganta mana ga wanda ya ɗauko magana ba duk babu abin nan amma dai mun san sika ne shi imam malik du lalle lalle wani ya faɗa mai to sawa'un wanda ya faɗa mai sawa'un shi wannan sarahatan dai mun san dai ba sahabi ba ne wanda ya karanta da imam malik ko amma ko da sahabin ne tunda dai ba ba nafsi na ma'asur zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba to babu magana game da wannan shi yasa mi shi yasa malamai suka yi ga magana cha aka yi mata cha na cewa a'a lalle wannan fatawar ta imam malik a cikin muwadda sawa'un duk da dai ba shi ya faɗe ta ba amma da ya yarda da ita tunda ya kawo ta kuma bai comment ba bai dan yi dan dan shagudinta ba bai ce komi ba bai ce amma dai ni abinda nika gani ya ce wani lokaci haka yace amma abinda ni gani wallahu a'lamu kaza kaza kaza kaza kaza sai ya dan yi raddi raddi albaridu mai sanyi sai ya wucewa sai bai ta ba tare da yayi komi ba to bai ce haka ba sai kali yayi shiru kuma ya ƙara nan nagi cewa li'anna al'amda wal khata fi zalika bi manzilatin sawa malaman hakikatan sun yi magana game da mahazurat shine kasan mu yi magana dan sama sama duk abin da za yi na laihi musamman mu ce game da mu takaito kan mu buɗa da yawa mu takaito mu komo ga ita ita harka harka aikin haji a harka aikin haji mu komo game da kashi abin farauta ko kuma yin wani abu na laifi mu dan fadada ba sai abin farauta ba har cikin waɗanda aka ce mahazuratu aski yanke akaifa sanya turare sanya tuwahi na gida ɗunkaki irin waɗannan da waɗanda yake halas na kamun ka fara aikin haji a kula halas na kamun ka shiga aikin haji shigar ka aikin haji aka haramta ma amfani da su ba wanda dama kamun ka shiga ba haramun na halat qabla al-ihram wa ba'da ihram haramun to irin su hatta da farauta ina ciki ko ina jin qabla al-ihram ai halat ko eh ina jin halat babu wata matsala amma da ka shiga sai an ka haramta ma to malamai sun kasa su gida uku na farko suka ce sai an jibi akwai abin da aka ce ma shurutu shurutu na laihi na ɗaya ilmu. sadda za ka wannan abin ka san laihina al'ilm ka san laihina a kula na biyu a zikiru sadda kana wannan ba mantuwa ka yi ba ba kamance ba in kammance ni a hukunci na uku al sadda kai wannan laihi ba bakin bindiga an ka sama ba an ce kai shi ko kai kaza a'a ikhtiyar kan choice naka kan zaɓi naka ganin da maka kai ka san laihina a ilmanci karance sannan sadda kai shi ba mancewa kai ba sannan sadda kai shi akan ikhtiyari ba tilasta ka an kai ba an gane ba sannan kuma babu uzuri da kai shi ba uzuri hudu dinga su asharuɗan laifi ko wani iri na ko da ba cikin aikin haji ba a kula a usulul fiqh waɗanda suka ce malahi muna iya samun su a wasu bukka da yawa ko babin haji na dai tsuke son naka yi magana babin haji amma muna iya samun su ko babin azumi nassin hadisi ya zo a cikin babin azumi man afara nasiyan riwaya hakimu ma ya ce fi ramadana ko sai ce mi yutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah sai ce nasiyan an sa ka'idar ashe da an ka ce an ya kuna zakiran ko a zikiru ya sani sunawa in yanzu akwai nisiyanu to babu to waɗanda abuwa mu dai ko waɗanda abuwa guda hudu al'ilmu a zikiru mhm, al-ikhtiyaru sannan adamul uduri ghairu ma'dur waɗanda guda hudu sai in kai yi alhali akwai su duka sannan aka magana to yanzu bar a lahin a san miza a ma hukunci saboda haka idan mutum ɗaya daga cikin waɗanga bai san ilil bai san ba ha to sabbin musulunta na kuɗi su yi mai yana musulunta an kace kuma akwai aikin hajji yace na ka zo an kace ce to dama bana da yana so ya dan hita ya shakata an ka da shi ko dududu wata ne guda cikin musulunci kai ya zai ya gane wanga irin kwama tala ko kuwa irin rikimciri da an kai wajen watan muna muna karatu aikin hajji ya zai yayi shi bisa hanya dan nan zuwa airport cikin mota ai mai bayani cikin jirgi in ya zanna da wani dai mai bayani ya zai gane shi san ni sai an kace shi kenan a cikin ake hajara tunda sai ka ga wanka da bawalla tai kace kai ya an kai yace a ah, mi ya an kai yace ba sa hulla yace ba hada hulla ba sawa in ka hada hulla ba sawa ya cire ya aje ni zaka ce mai sai ka ce mai shatu kana ce mai shatu ba ka ce mai shatu dun ɗaya kawai shatu na da sauƙin faɗi aka ce mai shatin an fahimta eh ta kaddara gobe ta yi kuma sai ka ganda hullar wani ba na ce ma ba a sa hulla ka ciya wallahi ya mance shi ya saba da hula ya yi sauri ya cire aji jiya bai sani ba yau mancewa yi ni shatun ah. <laughs> ka san babu shatun nan a ah, babu shatun an fahimta ba ni sai na haɗa muku ba an ka tilasta mutum ya yi abu dole ya yi ko in ta kaddara ta gitta in wanga da mantuwa rashin ilimi ta sa an ka ɗauke mai ina batun an tilasta shi ko sannan abu na gaba ya sa shi akan uzuri uzuri ya sa shi rauni gare ga kai a yi mai ɗinki ko a yi mai wani abu an ce mai ka a mai ruwa ya sutuɗa? an hagwace da hadari to ce mai sa hulla ba ba ko malha yana sawa kullu kwano da ya azaba hulla kwano sai a ce saboda mi saboda yanka ga gari in ruwan nan sun ka shiga suna kamai matsala babu la hiya sa hulla saboda mi saboda akwai uzur uzur wanda ka sa wannan an gane mu rike wa gaggaba ta uzur mu rike ta ita nika so mu rike saboda haka in dai babu ilmu babu ga ga, jahalu ga nisyanu sannan ni sannan ga ikirahu babu ikhtiyar choice waɗanda uku mu rike wancan wannan ga uku an fahimta to babu kamawa da laihi kuma babu tara babu haraji babu fidiya babu wani abu babu kafara duk nassin awi sun zo da haka kuma duk malamai sun tafi kan haka nan na farko Allah madaukakin sarki a cikin suratul amanar rasul a kamar da muka sani wancan hadisi rabbana la tu'akhidna wannan ayat rabbana la tu'akhidna in nasina أو أخطأنا الخطأ والنسيان ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به uku ɗan ga duk sun shige akwai nisiyanu ko ba haka in nasina akwai alkhata'u akwai ma la taqata abin da shi mu koma hadisin muslim karkashin wannan hadisi kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa da duk sun ka ja gaba guda Allah ya ce kai fa'altu qad fa'altu nayi muku nayi muku na ya Allah kakka kama mu in mun kai mun Allah ce nayi muku wannan kama ku ya Allah kakka kama mu in mun kai kuskure Allah ce nayi muku ya Allah kakka kaza kaza Allah ce nayi hadisi tabbatacce hadisi ya tabbata manzo sallallahu ya ce rufi'a an ummati al-khafa'a wa mustukrihu alai rufi'a an ummati al wannan kalimar rufi'a ta yi zama ingantacce a hadisin akwai inda Allah ta jawaza li an ummati al khata wa nisyan wa sukuri alaihi asigat wannan ta jawaza shi abba'ifi amma ta rufi'a ita as-sahihi a kula ala kulli hal hukunci guda suka nunawa hukunci guda suka nunawa illa dai wancan dan kari an ka samu wanda za ta a wata aqida shi sa kuma an kai rashin sa'a hadisin sanadin bai tabbata ba أما رفع لي الأمة رفع لي رفع al الله رفع رفع عن أمتي الخطأ ya أنهم سكروا عليه يا ya الله يا al يا دوكي لهنا الأمة يا دوكي مسو الخطأ والنسيان ومسكروا عليه كذا باب اختيار akwai hadisin da ya tabbata manzo sallallahu alaihi ya ce wasi alqalamu an salasatin an dage alqalami ga mutum uku ko aka ambaci yaro sai ya mafarki in sai ya balaga ma'ana sai ya mafarki mahaukaci sai ya samu lahiya mai kwana sai ya tashi kaga duk waɗannan ya nuna ne. ehin sannan Allah madaukin sarki a cikin aya ya ce walakin ma ta'ammadat bihi ba ta'ammadat qulubukum can wajen mi wajen rantsuwa Allah madaukin sarki baya kama ku fil lagfi aymanikum ko ga rantsuwar wargi ko ko rantsuwar mi ko ko baka san ma kai ba wani ina kwana la ya wallahi ko ehin kuma ciwon kai kai kamar sai ce lahiya don saboda ya saba wallahi a'a wallahi ba a yi wallahi kaza kaza duk abin da an kai sai ce wallahi ya saba Allah bai kama ka da wannan ko mhm. amma abin da kan rance da kana sane kana sane wallahi ba ka yi wani wallahi tallahi bai kuma sai an kai an jima kuma kai to shi aka magana to kaga duk waɗannan sun ɗauke wannan nassin aya da nassin hadisai sun tafi da haka saboda haka kusan fatawar jumhur fatawar hali sunna mafi yawan su fatawar malamai duk abin da mutum ya yi kuskure kai ne a yanzu abin da mutum bai da ilimi kan abu bai san ana yi ba kar da wani sabon shiga cikin aikin haji ko tsohon musulmi na san ya san bai karatu ana samun matsala ko mi ko tsufa ne cikin musulunci eh kan ana samun matsala ta mana bakar gumita ko da yana ce ma yan Najeriya sun ka ce ana ana mai magana Allah ga harta malam Lissa mutanen ku suka mana haka sai ce Allah sabbin musulunta na sabbin musulunta na ce ci ala gafar ta malam mu asabin musulunta mu shekar a haihuwa da uba ci to wanda bai karatu ba ai samu musulina <laughs> wanda bai da karatu kullun ta gani samu kuma ko kai ka sani kullun da an ka faɗi sai ce eh ma'ana bai taɓa jin haka ba haka ni ashe duk yawon da ni da yau bai taɓa jin wanga ba saboda kaga ai sabbin musulunta na ko to haka nan na kaga shi shikenan to saboda haka yau yayi kaza ka ce ba a yi gobe yayi ka ce ba wallahi bai sani ba ashe hadda kaza ba a yi wai hadda kaza ba wai hadda turaren ga ba a shafawa shi haka yake cewa sai zai ga wani abun duk wasu abin ko to duk irin waɗannan in dai ba ilmantar da shi bai da laifi sannan in yace wallahi tallahi man cewa yayi wallahi man cewa ya sani wallahi ka su kuɗa za faɗa mai wallahi sabona shi ma bai ranin ga sannan in ka samu rashin sa'a an ka tilasta shi kan abu shi ma shi kenan za a kama shi an fahimta mhm. bangare na biyu Ah, na uku ne don biyu na don na faɗi biyu na farko bai sani ba bai tuna ba bai da iko kuma ga uzuri zaka ce bai da komai ba ka fara ba fidiya ba laifi bai sani ba babu laifi kuma ba ka fara bai tuna ba mantuwa kenan babu laifi babu kafara tilas an kace shi ma ba fara babu komai an fahimci wannan na biyu ya sani ya tuna an gane zaɓin kai ne na babu tilastawa an fahimta sai ya zama ba uzuri ba uzuri kamar ni kamar haka ɗai rishe shigantaka. lahiya lau tsaye da ke da ke ce shi aski zai wani ba aski ga aski ga Allah kyale su aski zai shi wannan laihi ne ya wuce kafara duk mai kafara fa dan sun aka an jona a cigaba da taya da shi ba shi wanga ta kadari na an fahimta irin kamar wanda ka barin sallah da ganganna na mutanen da basu gane fatwa ibnu taymiya game da wannan ba yace ba a ta ba a kafara ba a yanta ba a ba a rankwanta muka harta mala a cewa wanda ya kwanta kwana ɗauke shi in ya kwalka a ce ya sallah wanda ya mance yan ce ya sallah amma a ce mutum ɗaya ya izgil ya ce bai sallah ka san akwai irin yan tsage rudin nan ko ba haka ba shi kawai yana jin hayaki ya kai ko saboda haka bai ma sallah ga mun da irin su da yawa ko ɗan area boy ko bai ma sallah amma fa shi da kama ya kai shi shi ma da sunna na fa <laughs> eh, shi ka jawo wani ɗan shi ya ce mallan saurara ya kula uzu a faɗa mai saurara shi ya iya hmm. in ya ce bai iya ba shi yana da rike da kulki shi bai iya ba bale saurare ya iya saurara ni shi ya iya <laughs> to shi ke kenan kaga ya kawo ka nan eh? ashe in baya wala uzu ba ko ajin kursi ko kashe wa akai ashe wa farko shi bai gani ba to irin wannan kawai in ya tuba ya doshi ko musulunci a kiyaye da shi batun yin rama sallah duk bata taso ba amma kuma ba mai garanti Allah ya hime. mai ba mai garanti in ka ji kafara sun aka yahi ma kuma da kayata Allah yahe ma to ba mai ce yahi sannan kuma Allah ce bai ce wanda duk ya batta da gangan ya rama ba in ya kacce rama kai kacce aikin kana ya kai a kula da wannan sannan na uku wanda yana da ilimin abin ba mantuwa yayi ba ba tilasta shi ba amma uzuri ya gitta wani uzuri ƙeya sai an kace ya aski roƙe ko jimo an kace sai dan aske daidai wurin nan an same magani ko ɗaya daga cikin dai dalilan da mun ka sani ya ɗaya daga cikin uzura yayi to shi aka magana shi aka ce ya fidiya ko ya kafara in wurin fidiya na ko wurin kafara a fahimci wannan amma ciwon malam li anna amda wal khata fi zalika bi manzilatin sawa mutane sun gitta mai jumhur gaba ɗaya ba su yadda gaba a fahimci wannan an gane wannan ba ce mun kai mali ya kure ba fa ba ce an kai ya ba ce an kai ba daidai take ba ko ba kure ba ba daidai take ba ne Allah ya samu gane to masha Allah qala malikun qala malikun fil مالك yusibuna as يصيبون jami'an wa hum محرمون aw fil haram قال أرى أن على كل إنسان منهم جزاء إن حكب عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم قال مالك من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفض إن عليه جزاء ذلك الصيد لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا حللتم فاصطادوا ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء a waɗancan guda uku wanda ya da ya sani ya tina ya yi kaza ya yi kaza ba ga ga ga ga ga ga zunubi ga zunubi kuma babu kafara na biyu bai san su ba duka koko bai san bai da guda bai sani ba ko ya sani ya mance ko ya mance an tilasta shi na ba tilasta shi ba ko wani abu an fahimci wannan shi ma wannan an kada mai bai da wani laifi sannan uku wanda yana da ilimin abin kuma ya sani ba mantuwa ba sannan kuma ba tilasta shi an kai ba amma uzuri ya kama shi yanke kashin kai ne kowane shi da kafara ina fata mun gane uku din qala malikun fil qaumi yusibuna as-sayda imam malik nan yayi kiyasi shin mu mu yan hajji masu aikin hajji tare mun ka je dabba ko kina duk dabba ba ta da riyal goma ba to real nawa za mu bai real goma ɗin kawo biyu in ka uku ka hudu ka uku ko ko kowa bisa gare goma an fahimta to nan malin sai ya kiyasi da ya kiyasi mi a hukuncin mutane goma sun ka taru sun a kashe mutum guda duk a kashe su ko kun yarda da wannan to ashe kenan in mahajjata ɗari sun ka taru sun kashe akuya guda kowa bisa kai ne akuya akuya sun a kashe abin farauta gari kowa sai akuya ɗari kenan ko akwala to shi na kiyasi yayi akan in kashe mutum ina bin kiyasi yayi ko to qala malikum fil qawmi yusibuna sayda mutanen da suka kashe abin farauta jami'an dukan su kuma wahum muhrimuna dukan su suna cikin aikin haji aw fil haram ko kuma aikin haji suka ba amma suna cikin hurumi kasan kuma aikin haji ka in kana cikin hurumi ba a tabawa mhm qala malam yace ara anna ala kulli insani ara ina ganin ni ana fahimta ina ganin kowane mutum minhu daga cikinsu kowane a kai ne akwai da za'ahu sakamakon wannan kowane sai ya biya wannan abin da aka kashe wa in hukima alaihim bil hadai in hukima alaihim bil hadai an kai musu hukuncin na hadaya zai hakun bihi da wa adalin yawwa za a samu a yi musu shari'a to an kai yanke shari'a to kowa ta shawa. shin kaga ma da yace fa'ala kulli insanin minhum hadayu gwari gwari kowane mutum daga cikinsu akwai hadaya bisa gare wa in hukima alaihim bisiyam inda azumi an kai musu hukunci to kana ala kulli insanin minhum as-siyam ko wani sai ya azumi ina kwana uku na ko wani sai ya azumi alaga ta malami amma dogara yace wa misalu wa mithlu zalika misali in baka misali abin da ni kiyasi da shi alqawmu yaqtuluna ar-rajula mutane na sun ka taro sun kashe mutum guda kadan akan kuskure kaga fata kunu kaffaratu zalika itiku raqaba ba haka bane ka kaffara ba yan tabaiwa ba to za ta kasance fa yakunu itiku kaffaratu zalika itiku raqabatin ala kulli insanin ko wanda cikin su sai yayi sai dawo in sun kai su nawa in sun kai su 50 sai an dawo tabawa 50 aw ko komi aw siyamu shahrayn mutatabi'ain ala kulli insanin minhum to da shi an ka auna kiyasin yayi kun kace ko to alhamdulillah qala malikum imam mali ya ce marra ma saidan wanda ya jehi wani abin farauta ausa da hu ko ya farautai wancan rama kashe shi ɗaya yayi ko ku wani abin farauta ya farauta don ya ci ko wani abu ba da ramihil jamrata wa hilaqi ra'sihi bayan ya jehi kango kuma ya asu kai ne sai azu shikenan ya gama gaira annahu lam yufti lam yufid sai dai bai ifaba ba bai da wafin ifaba ba to inna alaihi jazaa zalika sayyid to abin da abisa gari yana ba da jaza sakamakon wannan abin farauta na in muka ga mazhabin malik babu ko tambaya sai mu ce kawai ya ba da sakamako in ko muka bi waccan a hasken wannan mun kai karatu sai muka ce kai misa kai abin farauta sai to la shi azai kai an kai jiwa an kai sai sai an kai asiya aza an gama shi a fahimta ke an gama a ah, mista mai aljahalu shi ke bai da komai sai a ce to baɗin haka sake yau bana dai ta wuce ko to baɗi yi baɗi sai an yi ɗawafin ifada a fahimci wannan shi kenan yanzu ya samu ilimi zai da haluna malam ya ce to wannan yana da abin gani an Allah tabaraka wa ta'ala ƙala wa idza halaltum fasbadu abin da ya sa ya yi farautar nan mun kai na hukuncin ya yi ta cikin harami Allah cewa idan kuka yi ƙare aikin haji halaltun kuka yi ta tahalluli to fasadu ku yi farauta an halitta muku ko to yace wa man lam yufid to duk wanda ko bai dawafin ifada ba to faqad baqiya alaihi masfid wal ins wal nisa mun san da shafa turare da mata bai bai gama ba kenan shi, to tunda bai gama kaga bai farauta an fahimci wannan wa idza halaltum fasadu ba umurni na ba al'amru yadullu ala minan wujubi yawa alal alal ibaha al'amru yadullu ala al ibaha kaka ce wujubi kai ake dole kowa sai ya farauta haka zai ba su ba wujubi na fasadu dama daga cikin ka'idodi in an hana ka abu ɗazu ko jiya ko wasu shekaru yanzu an ka ce ma ka yi shi ba umurnin ka umurni na an ka baka ba umurni na ba halatta mana an ka yi an halatta kuntu na haitu kuma an ziyatul quburi fazuruha al'ana ba ce an kai dole ku tafi ba an halatta muku يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله زانك تمي وذروا البيع أهنة لكي إيه؟ وذروا البيع لعلكم ذلك لعلكم لعلكم وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تفلحون سيأتي فإذا إن كنتم تعلمون جزاكم الله خيرا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سيأتي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضلك هذا فانتشروا في الأرض أمرنينا أما بالوجوب للإباحة لازو أنهانا أي بيعوا يزوكم أنت فانتشروا kila gane fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wannan ke to shi na nan wa idza halaltum fasadu idan kuka kare aikin hajjin ku ya halatta ku yi farautar ku amma ba cikin harami ba an fahimci wannan to kan haka malik yace in dai bai yi dawafin ifama ba to lalle yayi kashi abin hadaya to wannan kuma sai yayi wannan jaza'us sayd qala malikun laysa 'ala al-muhrimi fi ma qata'a min ash-shajari في الحرم شيء قال مالك ليس على المحرم باب له با وانا da an ka sani game ihrami fi ma qata min ash-shajari ga wanda ya kati ice an hana kati ice ko annabi sallallahu alaihi ya ce wala yu'dalu eh wala yu'dalu idahu abin hurumi ba a kace dan lingaɗi ko lingaɗi na itacen wurin ba a kacewa ya ambata abubuwa da yawa ha abbas ya ce ara ya ce ya rasulullah al-izkhir me za ka ce ga izkhir sai ce illa al-izkhira abbas ya illa al-izkhir ya rasulullah qala illa al-izkhir annabi sai izkhir wannan da aka baibaya da shi eh sai manzo sallallahu ce sai shi to ala kullu abin da muka so mu ce an hana kace icce ko sare icce ko kace lingaɗi ko kaza ko kaza kamar ka ce malam to mi a hukuncin yayi haka sai ce laysa alal muhrimi فيما قطع من الشجر في الحرم شيء باب كومي غري ولم يبلغنا يتي حديثي كوني بياني بيزو غريمو با أن أحدا وني متن حكم عليه ياي هكونشي كم وان يكاتش وان إتشي بشيء دا وانا بيزو غريمو با أما وبئس ما صنع ياي لهي in dai ka tsaya lai don annabi ya hana ko ya ce wa bi isa masu tir abin da yayi abin da yayi la yayi lai amma dai matun hadaya ko filiya ko wani jaza'i to bai zo mana ga wasu malamai ba kuma haka magana take qala malikun fil ladhi yajhalu aw yalbasu aw yansa siyama salatati ayamin fil haji aw yamradu fiha qala yace la yasumu hatta yakadama baldahu ka karanta shi قال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده قال ليهدي إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة, وسبعة بعد ذلك wancan hukuncin wanda aka ce fa siyamu salatati ayyamin fil wa sab'atin idza raja'tum ko kwana uku din da an kace shi aikin haji sai yammance ko yammance ko bai san ana yi ba an ce yi na azumi aka yi ya san azumi aka amma azumi bai bai az akwai ka'idar dole sai ayi uku can ba sai ce to azumi to shi shikenan bari ya samu dama zai yi shi shine mala yace qala malikum fil ladhi yajhalu ga wanda ya jahilci abin aw yansa ko ya mance ya mance da mi siyama salasati ayyam azumin kwana uku din nan fil hajj din aka yi a cikin aikin hajji ya mance aw ya marada fiha ko ko aka yi rashin sa rashin lafiya ta taso mai lalle ya sa ana yi kuma zai yi amma sai rashin lafiya da bai azumi fala ya suma sai bai samu yawan azumi ba hatta ya kadama da sai da ya dawo gari ne sai da ya dawo gida ne hukunci kala imam malik yace li yahudi <laughs> shi hadaya in waje da hadaya in yana da abin hadaya wannan jinkirin da an ka samu bai samu wannan azumi fil hajji ba to sai ya hadaya wa illa idan kuma babu rashi ya kama shi to fal yasum salasta ayyam sai shi rama waɗannan kwanuka dai a nan gida din in yara masu yayi su fi ahli cikin iyalai ne sannan wa sab'atin ba'da zalika sannan shi waɗannan bakwai bayan ya gaba insha Allah nan za mu tsaya ah, da yake lokaci a zannan